To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, jama'a sanarwa, sanarwa, sanarwa ne muna tare da Shak Malam Abbas Sadauki wanda insha Allahu kowane ranar talata karfe tara da dare za mu zo da karatu bi mana raddi zuwa ga shak malam lawan trayon da ya zo ya yi magana a karatu a kan jawayar ma'ani to kan haka ina gani wannan sanarwa za mu so malam abbas da ya ɗanyi magana na minti biyar akwai wasu zantuttuka da nake so ni da kaina in tambaye malam abbas To amma jama'a za mu ji shak Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek. Wa sarki zaki da masu kallon mu ina mana sallama musulunci assalamu alaikum wa barakatu Masha ah, kamar yadda cewar a wannan shafi mai albarka insha Allah na sarki zaki duk ranar talata da daddare da misalin karfe tara to za mu dinga haɗuwa da ku tare da sarki zaki hmm. a wannan feji don mu tattauna akan wani karatu da wannan ah, tukwici za mu dinga tura shi ne zuwa ga ah, lawan turayen wanda wato jiya ko shekaran jiya ranar litinin kenan yi wani karatu na littattafa guda biyu wato littafin wanda aka rubuta shi cikin ambatan matsayai da darajoji da falaloli da ibnu taimiyya yake da su sai kuma littafi na biyu da ya ɗauka shi ne muhammadu bakari to mu muka yi ta jira mu ga waye muhammadu bakari mai jawahirul ma'ani muka yi ta jira muka yi ta jira ma'ani na Muhammadu Bakari ba to amma dai shi ya ce Jawahir ma'ani zai karanta na Bakari Jawahir ma'ani na Bakari mu samu karuwa mu je mu nemo wani littafi da ba mu da shi to kuma sai muka ga dai ana maganar shi wa Alharazimi Barrada wanda maganar shi wa Alharazimi Barrada sai ta wato Jawahir ma'ani za a yi magana wanda shewa alharazimi almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu ya wallafa shi na ambatan tarihin shehu tijjani da halayen shehu tijjani da ɗariƙar shehu yake na shehu tijjani na ɗariƙarsa da kuma wato fatawoyi da aka yi masa na ɓangaren tafsiri ayoyin alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da matsaloli na fiƙihu da kuma bin tasawufu wato sufanci kenan maganganun sufaye na baya da suka yi wanda ake gani suna da rikici wasu wanda ana gani sabo ne wasu wanda ana ganin shirka ne aka zo aka zauna aka tambayi shehu tijjani menene ma'anar su ya babba da amsoshi turawa messages wato risalat da ya dinga tutturawa a ciki ya tura wannan alma ya yi wa sarki wasiƙa irin wannan duk shi ne abin da yake cikin ya kunsa so da haka sai shi wannan mutumi wato lawan triumph kenan ya ce zai yi. kuma sai muka ce to shikenan uh, insha Allah tabaraka wa ta'ala duk sanda ya karanta waɗannan littattafai guda biyu za mu saurara to idan muka saurara eh. za mu ji idan abubuwan da muke ganin muna da magana a kansu za mu ɗau abubuwan da muke da magana a kansu za mu zo nan eh. mu yi baje koli to amma shi yadda ya ce abin da muke da tambaya ne a kai ka ɗauki tsawon sama da shekara biyu ko kowa bai maka shida ba wannan sha da kuma mabiya wannan shafi za yi maka shaida kuma Allah Allah farko zai fara maka shaida sannan wannan shafi ka ɗauki sama da shekara biyu kowane mm. sati ka zo ka karantar da jawairul ma'ani mm. shin jawairul ma'ani ka yi ka bambanta muna ka nuna mana yadda aka aka samu jawairul ma'ani to shin wannan jawairul ma'anin shine ba bai gamsu ya karanta ba ko dai a'a akwai wani jawarin ma'ani daban saboda anan dai ka zo ka karanto shi shine abin da zaka sake mm. maimaitawa ko dai a'a akwai wani jawarin ma'anin da ya karanto ne da wala Allah yanzu zaka zo kuma ka kara karanta mana shi eh. kusan tsawon shekara biyu a wannan bejin to shi wannan malami ya ɗauko yake ganin wato akwai wasu abubuwa da yake ganin kamar zai ba wa 'yan ɗariƙa tsoro ko kuma da wani abu ko ana ɓoye wani abu a cikin jawahirul ma'ani hmm. wanda shi kuma sai ya ɗauko gabaran karanta littafin ya ce zai karanta littafin to abu ne a littafin da aka ce za a karanta tun a bangon littafin bango sunan mai littafin aka fara samun matsala aka ce jawahirul ma'ani ko a nan new york ko kuna da wani malami da ya yi jawahirul ma'ani da ake ce masa Mustapha Bakari ba mu sani ba. To hmm. tun a ranar da za a gabatar aka fara wannan littafi. Hmm. Kuma sannan wannan karatun da aka yi na ranar talatan nan ba ga littafin su ba al'udud durriya ba ga littafin mu ba. Hmm. Challenges din da na kama a littafin su ma har ya fi jawahir harkar tarihi bangaren namu ma yawa. challenges hmm. din da suke ba kuma da ni ban yi niyyar ma in bi al'ukudu duriya ba kawai za mu yi ma'ani ne sai yan uwa suka ce a'a har gidan nasu ma a bi su to da muka bi su gidan nasu abubuwan da muka tattara muka kama muka yanka na videos wasu abubuwan billahi azam kyalewa ne kawai saboda sun yi yawa is too much kawai za mu dan ishara mu ce gashi nan amma dai wanda zai karanta littafin jawahirul ma'ani a ce a tashin farko an samu irin waɗannan tuntuɓen to kam akwai ƙalubale muna da aiki za lallai lallai za mu rasa ina ma za mu kalla shin ɓangaren wato fassara ko ɓangaren karanta lafazi ko ko ɓangaren wato zirkitawa abun ma'ana da shauransu don abubuwan da na ɗan yayyanke na bidiyo a ɗan wannan karatun da aka yi na 20-20 minutes minti ashirin minti ashirin duk da dai in an haɗe gaba ɗaya ya kama minti hamsin ne aka yi karatun gaba ɗaya to abubuwan da na gani maganar gaskiya sun bani kunya kwarai da gaske sun bani kunya so da yana da kyau wanda zai shigo wannan dagar lalle lalle ya shiri saboda wato ba harkar siyasa ba ce ita harkar siyasa tana da sauki wajen tabawa misali harka ce kawai ta baka an ka iya zance ka iya tsara shi shikenan za ka yi so da haka wannan ya sani ba harka siyasa ba ce ba harka taɓa kwankwasiya ba da kwankwasawa ba ita ba wannan harkar ta fi ƙarfin nan ita harkar taba kwankwasiya da zai kawo mimbari sai ta ce ma sauƙi kai ta bugowa ka shiga nan ka shiga nan kuma wannan an yi ƙauri an iya ta sosai an yi specializing a nan an ƙware sosai wanda da yake bibiya ya sani to amma wannan harka harka ce ta ilimi harka ce ta ilimi tana da kuma zaka magana ne da duniya to yana da buƙatar shiri saboda ya kamata a ce a ɗan wannan duk da sanarwa muka shigo eh. ya kamata a ce a ɗan wannan ɗin ya kamata a ce mun ɗan bubbuga 'yan misalai wanda mutane za su ɗan gani su san fa me za a yi su san aikin da yake gaba ya kamata so da haka zan ɗan tura maka zan dan tura maka wani wani bidiyo to shai kamin bidiyon ya shigo kamin bidiyon ya shigo jawahir ma'ani inda ba zan manta ba a turo mana shayi ka nuna mana yanda aka samu jawahir ma'ani gaskiya ne ka nuna mana cewa eh, jawahir ma'anin kan kansa kashi uku ne in dai ban manta ba sama da shekara biyu haka yanda aka yi aka samo shi to amma ainihi in za a ce littafin za a iya ce littafi ne na shirin tijjani hmm. to a ka kuma nuna mana cewa in ban manta ba shai inda na kuskure shai ka kwarati na ka kuma nuna mana cewa da yake shai tijani ba shine wanda ya ɗauki hannunsa haka ya rubuta ba a shi yana magana ne shi aka rubuta ko kuma alma yana iya yazo zo ranar da shai tijani ya shige ya yi leti shai tambaya a don Allah yau mai shai tijani ya ce shi a sa hmm. ciki in ya je shai sa fassarar kansa shi sa da shai tijani ba shi ya rubuta da hannunsa ba Sheshew tijani ya ce, in kuka ga wasu zance an ce ni na ce, to ku auna da Ƙur'ani da hadisi in ya yi daidai to ku kama, amma in bai yi daidai ba ku yi wasi da shi. To, wannan magana, wannan littafin shaidu tijani yana nufin littafi ɗaya ne wannan kawai jawahirul ma'ani ko dai a'a akwai jawahirul ma'ani daban-daban daban saboda ana ya ce jawahirul ma'ani bugu na kaza Jawarar eh. ma'ani bugu na kaza wani bugu ake shehu tijjani yake nufi wanda hmm. almajirin shi ya ya rubuta ko dai a'a wa ke da jawarar ma'anin kan kansa na wannan wannan tambaya ce mai kyau Na shi a jawahirul ma'ani kamar yadda yake wato tun a lokacin shehu tijjanin an rubuta an kuma rubuta an kuma rubutawa abin da ya kamata su sani kenan okay su masu maganan saboda akwai bidiyo da muka yanke na wannan dan yayi wata magana irin wannan akan wannan topic din wanda so mun zo muka sa bidiyon sai mu sai mu saka masa jawahirul ma'ani yadda ka faɗe shi shine hanyar da aka bi aka tara shi kuma ya faɗa a mukaddima shi shi wa larazi yace akwai abin da ni na karɓa daga daga gun shehu tijjani akwai abin da kuma wato wasu ne suka ji ni kuma na ji a gurinsu mana dai bana nan aka yi na ji a gunsu to sannan akwai abin da ina nan din ma aka yi ina nan aka yi amma wato ba da ni da minin dina ni ne amfani da alfas lafazai na. yanzu in zo mu zauna da kai sai ka yi min tarihinka minti goma sha biyar babu alƙalami a nuna babu takarda ko kuma da akwai alƙalamin da takarda amma dai suna rufe ban abu ba kawai ina saurara da na koma gida kawai sai in je in ɗau alƙalami da takarda abin da na kiyaye na abin da ka gaya min sai in rubuta to akwai wannan to amma shi wannan wato mutum in bai zauna gaban wato su malaman ba ba zai gano inda aka rubuta mun ta taburza da su su iya gubin can suke gani saboda shi ya ambata a muƙaddima akwai wanda muka ta dole sai na gaya musu ni kuma na kin gaya musu karatu kyauta amma dai a wannan karan in mun zo za mu nuna inda wato hakan yake a cikin jawahir ma'ani din saboda su suna so su zo su ga inda ya faɗi ya faɗi guda biyu cewa abin da ni na ji da abin da na karba daga gurin abokanai na wanda ni ba na nan aka su suna nan suka ji to amma wancan na ukun cewar wato akwai abin da ake yi wato in saurara in na saurara in na koma gida in je in tuno in rubuta to wannan shi ba su gan shi ba saboda bai faɗe shi tasirihan ba amma in kana da fahimta in ka yi karatun jawahirul ma'ani kai da kanka zaka nemo inda wannan din yake so da haka yadda ka faɗa a haka aka haɗa jawahir ma'ani sannan jawahir ma'ani din nan wato nusakh ne buge-buge ne an bubbuga an bubbuga an bubbuga kuma tun a zamanin shehu tijjani radiyallahu anhu ya yi magana aka nuna mai nusak ɗin ya zaɓi nusakar da ya aminta da ita shi oh. wadda duk ba ita ba ya zaɓi ƙwaya ɗaya. Ok. Ya ce wadda duk ba ita ba. Ya ce to da abin da yake ciki a aji in ya saba da wannan wadda na yadda da ita ya sa alƙalami ya yi saini. Ok. Su abin da ba sani ba kenan. Ok. Abin da ba sani ba kenan. Sau da aka wacce ce nusukar da za ku yi karatu kuma kowace nusuka daga nusar ɗin nan musamman wadda suka fi amfani da ita darul fikir. akwai abubuwan da duk ba jawahir ma'ani bane duk sassakawa wa ya saka masu bugu masu yin dasi mun taɓa yin wani karatu a pejin ka akan dasi tuna ka taba cewa akwai wani bugun da aka yi wala Allah bugun mashin inda ya kamata sa digo ba sa ba akwai wani kuma inda ya kamata fataha shi zo kasra akwai wani da ya hmm. kamata zo fataha akwai inda ya kamata sa dumma shi zo sukun da sauran irin ire-iren su shi yasa wannan abu ya zamana abin abinda kake nufi yanzu kenan ko dai a'a haka nake haka nake nufi an sassaka abubuwa a cikin jawahirul ma'ani wanda ba su ciki an sassaka mu mun sani kuma an rubuta kuma shehu tijani ya riga ya zaɓi nuskar da ya aminta da ita sharif ibrahim sale radiyallahu anhu da yake magana akan wannan ya ce ni kaina da ina odar littattafai in ji sharif ibrahim sale ina hmm. odar littattafai ya ce na taɓa yi odar wani tafsirin dalalai ne daga egypt hmm. na yi shi hmm. ya ce da na zo da shi malaman nan na najeriya suka dinga nuna mun cewar wannan odar da kayo in ka haɗa ta da wadda take hannunmu gashi an ciccire wasu abubuwa hmm. wannan odar da ka zo da ita kaga babu kaza a ciki babu kaza a ciki babu kaza a ciki so da haka ishu na buga littafi da yin dasti da waye an yi wa jawahirul ma'ani kuma malamai na tijjaniya sun yi aiki sun yi rubutu a kai sun aji so da haka wanda zai shiga maganar jawahirul ma'ani ya san aikin da ke gabansa ya san me ya kamata yi kada ya zo ya yi abin mu daki kansa amma ba duka na, na hannu da kutubu ba a'a da hujja nake nufi ya dawo yana cewa to ai ba ku faɗa ba ai ba ku kaza ba an faɗa an rubuta kai ne dai kai garaji? kuma kai ne baka je ka zauna gaban malamai ba da ka zauna gaban malamai za su gaya maka to a kai malamin kanka ne kuma ka zo ka iya za ka koyar da duniya jawahirin ma'ani da kanka to wallahi azum dagar ta fi ƙarfinka amma kuma yau da gobe ce za ta nuna yau da gobe ita ce za ta nuna so da haka wannan shine abin da wato nake so in faɗa a taƙaice dangane da shi wannan abubuwan da zamu a wannan shiri za mu dinga saka videos ɗinsa in Allah yadda in dama ta samu in mun saka sannan mu zo mu dawo mu dinga bin shi da rabi kuma abin da ya shafi shi littafin al'udu durriya yanzu ana tashi an ga wani guri an ce mu ba ma raba aljanna mu ba ma cewa da mutum ɗan aljanna ne mu sai mu ahalu suna sai dai mu roƙan masa aljanna ka gane da aka zo wai sai dai su roƙan wa mutum aljanna amma ba sa cewa wani ɗan aljanna ne haka ya faɗa yanzu to a littafin to da ya karanta littafin da yake karantawa shi al'udud duriya ɗin da ya ji kunyar gaya wa duniya haka okay ce eh, cewa wai su ba sa cewa wani a ciki an ce ibnu taymiya dan aljanna ne amma shi ya ce a ah, ai ai a kuma littafin da kake karanta wai ka ji kana yabon masu littafin kana cewa mu ahlus sunna ba ma cewa wani dan aljanna ne mu sai dai mu ce Allah ya bashi aljanna balle ma mu ce muna raba aljanna to a cikin kuma littafin aka ce ibnu taymiya dan aljanna ne ba haka ba ma kai kanka aka binne ka kusa da Ibn taymiya in ka mutu aka binne ka kusa da Ibn taymiya ya rahama ta same ka ba ma wai shi kan a kai ka kabarin ka kusa da nashi ma in aka sa ka to za ka samu rahama hmm. wataƙila ma zai cece ka Ibn taymiya kawai ba kai kawai kawo ka aka kusa da kabarin sa aka binne ka kai ma to za a yi maka wannan to wanda yazo zai tashi a muƙaddima yana faɗar irin wannan yana nuna bai karanta littafin ba ya kamata ka karanta littafin kakka zo kana faɗar magana muna ƙaryata ka da littafin da littafin da kake karanta ka faɗi magana mu kawo saɓaninta a ciki kuma abin da zamu kenan sai mun danna ka kuma mu ɗauko ibnu taymiya ya ƙaryata ka ibnu al-qayyim ya ƙaryata ka ibnu abdulhadi ya ƙaryata ka a cikin littafin naku wannan kuma kan a zo gidanmu jawahirul ma'ani a gidanku sai mun fara tisa ka sannan kuma ka zo gidanmu nan ma mu ƙarasa ɓarje ka don wannan daga ce da ba wani sani ba sabo ya fi maka kyau ka fi kwarewa a harkokinku na siyasa waɗancan harkar kwankwasiya da gandujiya wannan kun yi kauri a nan amma dai nan dagar ba nan ba ce kai mata shiri sosai don abin da yake gabanka to wato wani teku ne da bai da in an shiga ba ba mafita wannan shine abin da nake to a kaman misali na ga cewa wancan zama bayan shekara biyu a kan wannan zawayar mai da ka zauna na Wanda ah, na ga ɗauko mu da dogon zango ah, a wannan lokaci a kan wannan karatu shine magana na kashafi ina gani ka kai kusan wata kamar wurin uku ko hudu kana kan wannan topic kan kashafi kashafi kashafi sa'annan kuma ba ka shi karatu da kake ciki shi kowa karatu ya zo ya sanyi akan wannan jawabin ma'ani kowa ya zaton mu cewa an fahimta an gamsu to ya yanzu da shi shak lawan trayon ya ɗauko wannan magana bi ma'ana ake a to ya kamata a kuma sake zuwa a maimaita eh to wato abu na farko shine uh, kamar akwai abin da ya faru na ƙadiyan taba mahaifa masu girma al'abawan alkariman wanda na ga irin tashin hankalin da ka shiga na gani kuma tsakani Allah na faɗi wani abu wannan tsakani na ne da Allah ba zan faɗa ba Allah ya dai yadda ka damu abinda kuma ya faru shine duk wanda yake yana da haske a zuciya shine ran da zaka saka bidiyon alkali hmm. na biyu yadda ka ga sa aka yi sarki zaki gama saka bidiyon nan ka shiga aljanna Allahu akbar Allahu wanda ga yadda ka shigo a cikin bidiyon nan wato yadda wanda aka ce wannan aljanna ce aka baka ita sarki zaki ga ta ka shigo ka gaya wa mutane ka shigo cikin walwala da murna da farin ciki saboda alƙali ya fito ya ce yana kan maganar sa ta cewa <laughs> al'abawa karima ni gashi gashi na kalli bidiyon nan da kasa na kuma tarewa na kalli farkon kawai farkon nake so in kalla irin yadda ka hawo kan <laughs> abin nan din da murna da annashuwa da waye da waye wasu abubuwa suka zo min a zuciya dai na basu tsakaniya da Allah inda yake akwai wannan kadiyan ta ta da hazo ta haifawa izala matsala da kalubale mutane da ake yawan gaya musu cewa makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yake kin wato al'abawan Alkarima ne babu shakka makiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake kiyayya ga mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam babu kokonto cikin kiyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko yake a cikin izala shi kuma baya wannan kiyayyar saboda haka muna cire shi daga wannan eh, layin wanda suka fito suka kamar shi alkali da ya fito ya ce a daina musu kuɗin goro kaza kaza da shauransu duk bawa musu kuɗin goro to wannan kabiyar ta da hankali to dan ayyaki yaki da tunanin mutane a janye hankalin mutane daga wancan topic din da ake oke oke ok aka ta bai zo ruba ba sau aka sai aka yi maza aka zuƙo wannan ishu din don kowa ya dawo nan sai di abul fati ya danan sai di malam munir sai di malam junaid sai di eh, malam nasir da a dawo a tarkata a bar wancan dagar da ake na'am na'am sai na ce sai na ce musu wannan dagar ku ci gaba da watan. Mm. ku ci gaba da watan dagar da kuke kada a saurara kada a daga kafa ci gaba da faɗar darajoji da matsayi na mahaifa masu girma ni ku banni da wannan eh, ku ta ku ta sabogin wannan wannan ni ku ban mun ita yawwa don ka ɗauke hankalin mutane sau da haka ni su banni da shi sau da haka za mu tattauna kuma za a kai gabar da duk sanda muka karatu kamar yanzu kashfi din nan muka karatu za mu aje gayyata ta mukabala akan kashfi a cikin karatun magana ta zama da kai wurin kusan wata uku ko hudu da ka zauna kana ganin hmm. har ba fahimta ba ba fahimci eh, wannan eh. wallahi wallahi da yawan su sun fahimta akwai wanda da yawa sun daina ɗauko matsalar Ah, irin waɗannan masayin ɗin sun daina ɗauko su kuma an samu fahimta da su haka akwai wanda haɗuwa ma ta haɗa mu da su mun haɗa mun gaisa an yi kirki an yi mutunci misali kawai malami irin su malam abu aisha ma haɗu da shi a kaduna an gaisa an yi girma juna da waye da shauransu to akwai wanda duk sun fahimci abin da ba yake nan dinnan akwai a nan oho sun fahimta abin da yake nan gidan akwai a nan gidan in za mu barje al'amuran nan to duk za mu barje musulunci ne gaba ɗaya dan sai mun daki malaman su mun daki malaman mu da yawan sun fahimta to wasu suka ga ba amfani a zo a ta ci gaba da wannan sai ce kucin suka ja bacin suka shiru suka kama wasu sabgogin da suke ganin sun fi muhimmanci to akwai waɗanda kuma su duk da sun gani sun sani sun yadda to su suna ganin a nan biyan bukatar su take a nan ake sanin su a nan suke sanin mutane Anan duniya take sanin saboda haka in kuma suka aje wannan za a daina yi da su saboda haka suka ga su ba za su iya ajiyewa ba akwai waɗanda kuma a'a wallahi karatun bai je musu ba da karatun ya je musu za su yi shiru yanzu misali a wannan karatun da aka yi na ranar litinin hmm. akwai matsalar rasuwar shewa harazi sai aka ce shehu tijani ya san an shehu tijani an sanar da shi shehu alarazim yana madina eh sai ya ja wasu sunaye na Allah sai hali ya kama shi sai kamar dogon suma amma su sufaye sun san gaiba ta kan zo wa mutum mutum ya fita a iyacinsa. su wanda suke tare da shi sai suka zaci yaros sai suka binne shi ah. da ransa eh da suka binne shi shehu tijani yana maroko yana pass sai Allah ya sanar da shi aka sanar da shi ta hanyar ilhama ta hanyar karama cewar gahi can ana binna alaharazmi da ransa kuma bai rasu hali ya shiga mutanen suka zaci ya su. a badar aka binne shi alaharazmi yana badar inda aka inda aka yakin badar a nan kabarin sai na so da haka sai shi alaharazmi ya fadi wannan sai shauci Zani ya faɗi wannan yace da sun bashi sun binne shi gashi nan da ransa da sun bashi da sun ji ilimi da sun ji kaza da sun ji kaza da sun ji kaza to a nan haka mu eh kwana bakwai da binne shi ya rasu sai da ya kwan bakwai a cikin kabarin eh. sannan ya rasu su wanda suke tare da shi ba sani ba to a nan da ya zo kaga kashfi ne wannan to sai ya buga challenging Shi ya kudi kamin mu ci gaba. Na'am. <coughs> Da aka saka shi rami aka binne. Hmm. Ya ɗauki tsawon kwana bakwai. Ita hmm. wannan lokaci me yasa ba tura an je shi ma haka ya faɗa shi ma lawan tribe da aka ya faɗa me yasa shi ya aka suka binne shi da rai eh. sannan kuma ya aka ba a je an binno shi ba to eh, ya tuna a lokacin tafiya ce ta ta wata uku wata biyar daga oh. marokon zuwa abu ba mota ba ce ba jirgi ba ne ba waye ba ok ok ok ok domin ko ne ba biya shi ne bi nuna yawa magana ake ta shekara magana ake ta shekara ɗari biyu da sama da ɗari biyu da suka wuce ok ok a dokuna ake tafiya da raƙuma in an je gari a hau ruwa ma teku har ma sai an hau tekun maliya na misira sannan sai an tsallaka shi ma ake shiga hmm. ake shiga hijaz din za a shiga birnin maka a je madina sau da haka sai wannan challenge din wai aka ba a ba a suka su ba san bai mutu ba kaga su wasu da uzuri shi kuma shehu tijani ta hanyar karama aka sanar da shi okay kuma kuma yana da yadda zai ba sai Allah ya so ba shi tasarrufi bawan Allah ba yin sa da kansa sai Allah ya nufa bayan da za ka hana Allah ikonsa so da haka sai aka yi wannan sai ya buga challenge abin da yake gani wannan bin ya ma za a shehu tijani ya gano kamar yana nuna ya za a ya gano madina ma yana yana kwas to ya manta mun yi karatu a nan shi ibnu taymiya lahul mafuz yake ganowa ba madina ba wanne ya bi nisa <laughs> wanne ya fi nisa da madina da lahul mafuz mun sani lawul mahfuz ina ga a sama ta nawa yake lawul mahfuz a ina annabi zai ce ya ji sarifal aqlam motsawar alkalma wanda suke rubuta ni ma kana ma ya kuna ina ce sai da ya kure sammai bakwai kuma hmm. sama tsakanin sama da ta ɗaya da ta biyu ma tafiyan shekara ɗari biyar ne to da wanda ya gano abin da ya gano na shekaru dubbai da kuma wanda ya gano abin watanni wanne ne wanne ne ba wanne ne ba wanne za a soke shi sa baki jama'a masu sauraro mu wannan sanarwa ne alhamdulillah mun ce a minti talatin ga shayi fira ya guna daɗi shayi ya yi minti ashirin da tara insha Allah za mu ƙara wa shayi minti biyu kuma za mu ɗauki minti uku mu ɗauki tambaya mutane uku da ka zo ka yi tambaya ka sauka minti uku shi sa duka ya tashi minti talatin da biyar shi yasa bismillah shi kana mun ƙara maka minti biyu yawwa to wannan abin da muke faɗa kenan ba mu so karatunsa ya dinga kubuce mana ba mu so ya dinga mana kwantai so muke abin da ya yi mu zo mu sauke masa to amma wannan larura ta saka wato saboda uzuri ya sa ba mu samu damar abin da muka fuffutar ɗin mu yi shi ba sakamakon uzuri amma dai muna muku alƙawari. sati mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ranar talata kenan za mu zo mu zauna mu amayar da wannan abin idan kuma kafin talata mun sami wata kursa sau da ban so kuma wancan da za a yi zama mana kwandai ah. ga kuma wannan ya zama eh. muna tura idan kafin talata mun samu lokaci to ya kamata mu sanar mu zo mu amayar da wannan dan ka abi biyan washi ya zama sabon karatu ya muwa sabon karatu muke insha Allah abuna jinkirta saboda haka in mun samu kafin talata mun samu chance da muka ittifaki za a fito a sanar da ku mu zo mu amayar da wannan karatun mu ya daina ya zama baya bin mu bashi insha Allah sauke masa sannan kuma mu jira shi yayi na gaba shi ma mu zo mu kuma saukewa insha Allah tabaraka wa Uh, jama'a kamar kan da shayi ya faɗa insha Allahu uh, karatu zai ci gaba kowane ranar talata sa'annan wannan ko ba za a biyu mu ba shi ban Allah da kamar kan da shayi ya faɗa za mu ɗauki kira uku malam Buhari kana nan ka rubuta nan ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sarki zaki barkan ka da barka ka dai kola ya sunan kargan da ke kira Eh sunana Muhammad ne daga Libya. To masha Allah Malam Muhammad daga Libya kana tare da Shek Abbas Sadauki akan wannan layi. Ina ma fatan barkai Shek Abbas Sadauki. Yana jin ka kwera Hausawa. Mun gode mashi wallahi Allah ya da gabar da yamma. Amin amin amin. Nin ya rabbi amin suma amin. Amin suma amin. Amin suma amin. kawai sun ma addu'a mun ma masoyin su ne fa a ah, sosai <laughs> to masha Allah masha Allah a ah, kana da magana akan karatun da zai zai yi ranar talata in Allah ya yarda wallahi na gode kawai Allah ya kai mu ran to shikenan ba damuwa mun gode maka Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode eh, eh jama'a sauran kira biyu kawai zamu dauki ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki tare da babban malami barka da Muna amsa ya sunan ka daga nake kira. Sunana Bello Yusuf daga Zaria. To masha Allah malam Bello kana tare da shakka Abbas Sadauki akan wannan layi. Eh, shakka Abbas Sadauki Allah saka da alkhairi. Amin. Ya kara daukaka, ya kara lafiya. Amin. In shawarar da nake so ba ku shine yana da kyau. Eh. Allah shi shakka Abbas Sadauki dan samu wani lokaci sai a bambanci sai a yi mana magana akan me bambancin eh, musabaka da maulidi wanne ne aka kirkira wanne ne ya fara zuwa daga ciki dan shi ma magana ce mai zaman kanta wanda ya kamata a yi zama a kanta to masha Allah masha Allah mun gode mun gode insha Allah mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode jama'a kuma mu dai kira na karshe kaman kan da muka yi alkawari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Alaikum assalam wa rahmatullah sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira. Wallahi Muhammad ne Ahmad daga Kano. To masha Allah Malam Muhammad kana tare da Sheikh Abbas Sadauki akan wannan layi. Alhamdulillah sarki zaki da babban sheshe na muku fata alkhairi. Ana amsawa Sheikh ya masha Allah. Ga da babban sheshe hakikanin gaskiya wannan al'amari gaskiya ya mara daɗi sosai sosai saboda hanyar da mutanen suka ɗauko idan ba su yashe wa gaskiya mm. wallahi suna rikita wa mutane lissafi sosai sosai musamman irin mu masu karamin kwakwalwa masu karamin tunani hmm. don wanda su ya ce to alhamdulillah gaskiya suna suna confusing din mutane wallahi sosai hmm. wato wato wato wato shirin shirin bai da alheri kenan wallahi sarki zaki shirin nan bai da wani alkhairi wanda kai ya fito yana cewa wai a daina kula mutanen a daina kula mutanen nan hmm. wallahi wata magana ce da ba amma wannan yanda ake masa ne kawai samun sarkin tare da mutanen saboda kullum ya bulla ya an toshe wata kofa sai su fito da wata sabuwar kofar ta shari daban saboda su rika dauke hankalin mutane kamar yadda ya shi ya ce suna so su dauke mutane kan wacce magana a dawo wata eh. wallahi wannan haka ne kuma garanti abin da suka fullo da shi kenan shayi saboda mm. haka muna fatan alkhairi Allah ya riko da hannun ku mm. Allah saka da alkhairi amin amin don Allah sauran masu kira ku yi hakuri ku yi hakuri eh, don Allah mun ce uku amma in shayi ya ba da dama mai mu ƙara biyu amma don Allah ku yi hakuri a ƙara guda biyu to shayi ya ba da dama zan ƙara guda biyu da bayan biyu sauran don Allah ku yi hakuri saboda na ga masu kira kuna da yawa bayan wannan shi ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum rahmatullahi na'am ya sunan ka daga na ke kira wa alaikum assalam sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga na ke kira to malam isiyaku daga abuja kana tare da shak abbas sadauki akan wannan layi kana tare da shak abbas sadauki akan wannan layi Masha Allah, Sarki Zaki farko. Masha Allah, ina gaishe ka Sarki Zaki. Muna amsa. Ina gaida babban shehi na Abbas Sadauki. Yana cin albarka. Amin, amin. Masha Allah, lalle kamar yadda wannan bayan Allah ya faɗa, ai dama wannan shine ya kamata shine daidai duk abin da suka zo suka bulla su kuma su nan mu su zo su warware mana. Mm. Malam ku network kana da network matsala ne. Assalamu alaikum, Malam Siyaku. To, bari ɗauko eh, na rasa maciki dai wa wazan ɗauki. Kowa na ɗauki da Allah ya hakuri, ya ɗauki sauran shi su yi hakuri. Malam Siyaku, networking ka akwai matsala bari mu ajiye ka. Ma, aha, a kola da ka hau yanzu yanzu samu hakuri. Malam Siyaku. Ok, bari mu ajiye ka Malam Siyaku, networking ka. Ok, na kara maka minti ɗaya karkari magananka. Eh. Na'am, akwai wani sabon bidiyo ma da na ga Dr. Jaki ya fito da A'a, a ya kuri, ya kuri, ya kuri, yi magana, yi magana. Sabon bidiyo yana A'a, ta kaga ya kuri, a'a, yi magana, a'a, mali sha kusa. Abin da ya sa ba na so a sauke mu kan wannan magana. Kaga kamar kan da Malam Abbas ya magana hankalinmu bai zo ba ni yanzu. cewa ana an so a sauke ne akan maganar iyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo nan shi yasa shi kuma kaga wanga topic kaka kawo wannan mu tsaya kan wannan topic mu rike wuyan wannan topic ka mu je wani topic daban ka gane aha yanzu kai daidai yanzu <laughs> kai daidai eh, <laughs> kan manta da wannan wannan wannan wannan mala ba su kai an bar wasu shawar fata wai su ci gaba da wannan amma <laughs> wannan dai mu tsaya kan wannan kan mu sauka kan wannan topic Masha Allah, mun gode. Masha Allah, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode. All Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai kola ya sunan ka da ganna ke kira. Sunana Muhammad Saminu na kira daga nan Niger State Nigeria. To masha Allah Muhammad Saminu kana tare da Sheikh Malam Abbas Sadauki wannan layi. ina wa ina wa shehi na babban malami na gaisuwa babba mai girma da jinjina masha Allah yana jin kai da Hausawa shirin jinjinan da bi musaltuwa gaba daya masha Allah masha Allah na dade ina bi wannan page yau dai na samu sa'a zai hmm. magana da sarki zaki da kuma babban malami na ina jinjina masa ina jinjina masa kuma kai ma ina jinjina maka sarki masha Allah masha Allah masha Allah ina jinjina maka masha Allah ranan da aka yi karatu shi wannan lawal malal lawal yau da ya karatu mm. na bi shi har karshen karatu mm. kuma na kira shi mm. na tambaye shi eh, saboda na ji yana tuhuman shehu tijjani a akan maganan ya gaya ma shehu tijjani eh, labarin mutuwar saidi ali razini sai na tambaye shi na ce karmaka allahu ina da tambaya ina so in sani shin wai babu bayan allah wayanda allah ya keɓance su da irin wa'innan al'adu ma'ana irin wayannan babu bayan Allah da Allah yake ma irin na ilhama da mukashifa mm. wannan magana da na gaya mishi sai ce na shigo mashi da wani karatu wanda shi bai yi wannan karatu ba wannan ilhaman da na ce eh. wai dan me zan kawo sai mu wai din da na ce to na ga ka ce mu ma baka yi karatu a kan shi ba tukunna sai nan gaba ne wai za ka yi karatu a kan shi mm. amma gashi ka je ko question ka ce kana tambayan yan tijjaniya mm. Eh, yanzu kuma ka ce ka ai maganin mu kashifin a bari wai sai an karanta an tabbatar mm. to ai bai kamata ka yi tambaya tun yanzu ba sai ka bari sai in ka yi karatu mu kashifin mm. in ka tabbatar akwai shi ko babu shi sai ka dawo sai ka zo ka yi wannan challenge mm. challenge mm-hmm. eh sai ya ce da shi sai ya ce wai na jefo da wani magana saboda haka shi bai yi karatu akan ilhama ko wani abu ba Ok. Sai to shi kenan babu damuwa amma ni tambayar nake so so kana jayayya ne sai ce wai baya jayayya dan na so in tambaye shi da yana jayayya sai in tambaye shi mm. to shi ibnu taymiya yaki da ya gani ya ce ga wayanda za su yi nasara da wayanda ba za su yi nasara ba kuma abin ya zai canza shi wa ya gaya mashi mm. sannan abubuwan da yake gani na nisa wayanda mutane ba su iya gani shi wa yake gaya mashi shedan ne ko ko Allah kagan Allah ne kenan ibnu taymiya Allah ne ke bashi to shi shau tijjani ne saboda Allah baya son shi ba zai gaya ba zai bashi ba irin wa'innan karamomin saboda ba ka son shi ko ko a'a yana da wani matsala da ya sa ko da ya faɗi na shi karya ne mm. to a haka dai ba mu samu ma mun karkara maganan ba dai to yana ya yanke sai na haƙura ban ƙara bin shi haka dan ba eh sai yanzu Eh, bismillah, bismillah, bismillah. Sai yanzu kenan sai na ga ah, babban malami na yana magana sai na ji daɗi. Mm. saboda irin wayannan bai kamata a ce an yi shiru an bari haka ba mm. akwai masu karamin ilimi irin mu da za a yi ta jirmiyarwa cikin wannan tafiya mm. saboda bai kamata a ce farkon kana buɗe karatu ka ce ka fara tuhuma ba ma shiga ainihin karatu ba ka je kana tuhuma wai kai ka fara tuhuma tun a lokacin wai haka na cewa wai ka ga a littafin ku baka baka buɗe littafin ka yi zurfi ba a nakuɗin amma kana cewa wai gashi ku ba ku je kaza ba tun a farko kaga ai bahaushe ya ce ta safe ta yaro ne eh, ta safe ta yaro ne bai kamata ka faɗi irin wannan tun yanzu in kana kana da ilimi kake da ka bari sai ka shiga karatu sosai eh, sai ka sai ga ba a jojin book da koba na shi masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode na gode sosai na gode sosai sarki zaki kuma kullum ina bin karatunka Allah ya saka dukkan manyan malumanmu ko muna godiya da irin wannan kokari da kake yi muna ƙara godewa muna godiya godiya wanda ba zai musaltu ba ina bin dukka program sunka daga kan wanda ake magana iyayen manzo Allah dukka da zuwa da dawowan dukka babu wanda bana bi wani ina jin daɗi sosai sosai kuma za mu ci gaba da bi saboda nishaɗantuwa da muke yi da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gode na gode sosai na gode na gode na gode assalamu alaikum shayi akwai wani baiwa da Allah ne ma ya yi mini da wuya shayi salamu alaikum Asala, ah ina ga network mala bas ya samu matsala jama'a ku ya kuri shek ya dawo Salamu alaikum a ah na san network ya samu matsala kuwar shakka bas sadauki ya dawo Eh. jama mu yi kure mu bari cek ya dawo masu kira ku ya kure ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri ni na ce biyu shahi ya bar mun ƙara mu na ce uku shahi ya bar mun ƙara biyu ita tashi biyar eh malam buhari nawa uh, malam buhari mutum da na ce uku shai ya bar mu ƙara ya zama alhamdulillah shai ya dawo jama'a ku ya kuri aha salamu oh, alaikum alaikum salam sarki zaki ah, shai na'am ah, ga kakana malam ismail abdulsalam shai akwai wani ba Allah ya bini shai abinda na ɗauke shi muhimmanci wallahi ya yafta kaina ko shekara nawa ne gaskiya ne in zan tuna na'am akwai da wannan bawa Allah yake magana shi na tuna a cikin wancan sama da shekara biyu cikin karatu muna ka taba ce mana shi ma sha ibnu taymiya hmm. ya yi masa wani baiwa ya ce Allah ya masa wani bai wanda in ka shigo wurinsa kana shigowa duk zancen da ke zuciyanka abin da ke zuciyanka maganar da ke hankalinka kamin ka hurta shi ya sani ko sosai ko wallahi eto eh eto eh sai ba yayi kama da wannan tambaya da bawan Allah nan yayi ce yayi kama ai tambaya yayi mai kyau kuma wannan wallahi azum ba wanda zai iya bashi amsar tambayar da yi wannan ah, oh, in ma dai in ma dai ka ce ɗayan biyu ne sai dai ka ce eh da Shehu zan da Ibnu taymiya duka haɗe suka ka ce duk ba ƙarya suke yi ba daidai bane Mm. in kuma ka ce za ka ware shehu tijjani ka ce shi nasa ba gaskiya ba ne amma na ibnu taimiya gaskiya ne to ka ganin ma akwai ƙalubale mm. ba mu fita wannan tambayar da ya bayar ba ta da ya musu wallahi ba ta da amsa kuma ko ni misali in ni ne na samu dama dama tambayar da zan kenan shi ibnu taymiya ita ce ba ni da wata shi ibnu taymiya ana masa shi nasa gaskiya ne an yadda amma kuma na shehu zani shine ba gaskiya ba to ya aka yi wannan ya zama gaskiya wannan ya zama ƙarya bambance mana to amma shehu na shek ibn taymiyyah an taba gwadawa cewa kaman kan da in ka shigo wurin shi duk magana da ke kai zuciya kamar shigo wurin mutum maganganun da ke zuciya na da maganan da ke hankali na kamin hurta duk ya sani shi ya gaya mini shi ya faɗa da shi ya faɗa da kansa ya gaya wa ibn al-qayyim babban almajirinsa na'am ya ce in kun shigo ina ganin abubuwa in na gaya muku kuma sai shi almajirin ya ce to ai raye ka gaya mana in ji ibn al-qayyim ka dinga gaya mana sai ya ce ai in na gaya muku guduwa ku dinga yi ai kunya za ku ka je ka yi a boye na sani in ka zo eh. ai za ka ji kunya ta ashe ina ganin ka san da kake saban ai kaga in ka zo kai magana na ce wani giyan nan da ka sha na gani ranka za kaza kaza jibi in mutum ah, ya shawo ai ba zai zo zuciyanka ba abinda kai gidanka man ka zo ya gaya maka kuwa kwarai kuwa <laughs> abinda kai gidanka in ka zo ya gaya maka kai kaza kai shi to wannan maganan shi yayi hmm. kamata maganan sufaye ne da a'a she an faffasa maka shi ko dai a'a fasara shi ne tsagaga haka shi ne maganar da ake ta kashifi kashifin nan akwai shi ibnu taymiyyah nan shi ma an masa yana da fati iri daban-daban daban-daban daban abin da zai faru shekara biyu gaba ma ibnu taymiya yana bada labari ya ce zai faru kuma ya faru kuma ya faru Allahu akbar shekara biyu gaba zai faɗa ya ce za a yi yaƙi lokaci kaza kuma su wane ne za su yi nasara eh ce a ce ka ce insha Allah ya ce wallahi sai an yi sai sun yi nasara ka ce insha Allah ya ce wallahi sai sun yi nasara ka ce in Allah ya so ya ce wallahi sai sun yi nasara sai da ya rantse wajen saba'in yana sai sun yi nasara da aka matsa aka matsa sai ya ce to mun faɗi insha Allah amma fa ta haƙiƙan la ta'aliƙan insha Allah ba addu'a nake yi ba wai in Allah ya so a dole haka za a yi ba wai ina nufin in Allah ya so ba dole ma haka za a yi kuma an yi nasara kuma aka yi nasara ka gani duk da na ji Malam Jabbar ya ce ba a yi nasarar ba ya ce ba a yi ba yakin ragargaje su aka yi kaza kaza to amma ban san inda ya ya hango ba wala Allah ya leko ya gauri a wani guri ya ce wai wai fatattaka su aka yi <laughs> eh na taba jiya faɗa so da haka amma dai yana faɗan cewa ga abin da za a yi shekarar da za su zo nan gaba to wannan me shi shi wa ya gaya mai ko kuma shi nashi daban na shehu tijani ba ba daban ba ya ce da suka matsa ya ce alawul mafus ba aka rubuta alawul mafus ni ban taba jin wanda ya ce amma ga lawul mafus ma ni a yan karance na ban taba ganin wanda ya ce shi ya ga sai ibnu tanya ya ga lawul jama'a alhamdulillah muna tare da shek Malam Abbas Sadauki wanda za mu zo da karatuka insha Allahu kowane ranar talata karfe tara kuma wannan karatu zai zama na ce kamar dorawa malam abbas zai saboda wannan karatu saboda shekara da shekaru yana ta karantowa kuma topikin da ban taba mantuwa da shaka ba sai dauki dogon zango shi ne ma na kashfi sosai gaskiya wannan ya tsaya ne ya ta karanto mana a fahimta sosai wallahi mun dau sama da wata eh, wata uku zuwa hudu yana kan wannan kashfi kan wannan magana to alhamdulillahi insha Allah kowane karfe tara na dare za mu zo da wannan karatu ranan talata in Allah yarda kamar kan da basu sadauki eh shayi na shaka basu sadauki ya nuna cewa wannan karatun baya da aka yi ba za bi mu bashi ba insha Allah ba za bi bashi ba Allah ya yarda shi sa za mu so shekh ya yi mana ɗan talikin shi minti biyu ya mana addu'a insha Allah a same mu a talata insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yan uwa kamar yadda sarki zaki ya faɗa a yi ƙoƙari a mu za mu dinga yin insafi na adalci in Allah da muna kawo muryarsa mu faɗa muryar ina ga akalla odiyoyi odiyoyi za su goma ina ga yan bidiyoyi kai za su goma wanda na yanka iya minti eh, arba'in da wani abu haka kuma wasu ma barinsu su ne wallahi kawai na barsu na ce za mu aje amala idan wani abu ya taso za mu tono su amma bari mu aje su kasi yawa a audio na farko maganganu akan shekul islam ibn taimiya an ce mai sayyiduna amma ba a cewa annabi za mu zo wannan akwai wasu ibarori da aka fassara ba yadda suke ba irin faridul asiri auhadul ibadi barakatul anami sayyidul huffazi allamatu zamani auhadul ubadi akirin wannan duk ibnu taimiya ake gaggaya waɗannan to za mu zo mu faɗi me suke nufi za mu saka yadda shi ya fassara kuma mu zo mu ci yadda ya fassara ba haka ya fassara ba ba haka suke ba mu ba da hujja mu fassara yadda suke kuma mu jefa challenging ya aka ibnu taymiya ya zama waɗannan dan faridul asari ai kudubi kenan faridul dara ce faridul asiri ai shine kudubul fardul jami shine mukamin shehu tijjanin da aka ce halifar Allah ban kasa ake masa musu ake cewa to su ma gashi sun ce ibnu taymiya a zamanin ba kamar a zamanin kamar da mun ce a zamanin shehu tijjani ba kamar sa ake mana musu to su ma sun ce a zamanin ibnu taymiya ba kamar sa to zamu zo da waɗannan sannan magana cewa wai asaribul masulul wai littafi ne da ba ai kamar sa ba kafin sa wai wanda duk kuma ya littafi irin sa wai ibnu taymiya ya kwaikwaya wannan ma ƙarya ne zamu zo mu ƙaryata sannan wasu kalmomi da fassara su ta gagara irin su kalmar wai addarb aka fassara aka kasa fassarawa magana kan kashful hijab aka yi mata wata fassara aka ce wai wai yi shamaki sannan wai shi shewa al'arazmi ya ambaci wai sunayen wasu 'yan tijjaniya wai shine ya shiga hali wai ya ambace su wai shine wannan gaibar ta same shi wai wai zakar ba wai wasu malaman tijjaniya ya ambaci sunan su wai sai kawai ya suma to shi ma za mu zo akan wannan sannan kuma magana ta cewa wai jawahirul ma'ani shi tijjani yana raye aka rubuta shi shi kuma hukudu duriya al duriya shi kuma sai da shehu ibnu taymiya ya rasu sannan aka rubuta Sau da haka wannan su ne yan topics din nake mana highlight kuma su ne wanda kafin talata in Allah yadda za mu zo mu yi karatu a kansu yadda in litinin ta goyi sabon karatu za mu ɗauka mu kuma bin sa mu dawo ranar talata insha Allah Allah tabaraka ta'ala ya karɓe mu Allah ya datar da mu zuwa abin da yake katari Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya kuma ya karɓa Allah kuma ya ba mu bin gaskiya da eh, ya ba mu bin gaskiya ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ah, wannan feji na sarki zaki Allah ƙara masa albarka ya ƙara haɓaka shi albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, mu karanta fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله